coach in Bayern Munich Pep Guardiola daga dukkan alamu yana shirin barin Bayern Munich ana kuma harshasan cewa zai koma Manchester City ne. Kwantaraginsa zai kare a ƙarshen wannan shekarar da Bayern Munich. Da yake magana da manema labarai, Guardiola ɗan shekaru 44 ya ce, "A yanzu ba ni da amsan da zan baku, amma sati mai zuwa za ku samu amsa." Tsohon mai kula da 'yan wasan Bayern Munich, Otman Hitchfield ya ce Guardiola ya riga ya yanke shawarar ɗaukar Manchester City. Kucin Manchester City mai ci yanzu Manuel Pellegrini yana da sauran shekaru ɗaya da rabi, amma hukumomin Manchester City daga dukkan alamu ba za su yarda Guardiola da suka daɗe suna farautarsa ya kubuce musu ba a wannan karon.